An buƙaci hukumomi iyaye da sauran masu ruwa da tsaki kansu mutunta 'yancin ɗiya mata wajen ba su ingantaccen ilimi da zai kyautata rayuwarsu. A bikin ranar ɗiya mace wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe da ƙungiyar Girls Brigade reshen jihar Filato ta gudanar, masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa baiwa 'ya'ya mata ilimi shine ginshikin samar da 'yan ƙasa na gari. Shugabar makarantar sakandaren gwaji na 'yan mata da ke garin Mr. Allen a nan jihar Plateau, Malama Mai Jakada, ta ce yara mata suna fuskantar matsaloli da dama da suka hada da auren dole, rashin ilimi da kiwon lafiya da matsanancin talauci. Uba wani lokaci zai gundace ya sa ɗa namiji a makaranta fiye da 'ya ta bace. to wani lokaci ma muka duma aladunmu a afirka sun yadda da cewa mace ita ta tafi aure ne banda batun aladu akan yi tunani cewa ilimin ya mace yana kare a gidan mijinta ne akwai ya ta fulani da muka yi first speech and prize giving day ita ta ci best in mathematics karatun ya mace ta zama daidai da na maza kara rena yancin mace saboda haka yan matanmu nan akwai hikima da Allah ya ba kowa saboda haka a bai ya mace ta yi makaranta. Ƙididdiga na nuni da cewa yara mata fiye da miliyan saba'in da biyar ne a faɗin duniya ke fama da rashin ilimin zamani yayin da ɗaukan ciki da haihuwa ke sanadin rasa rayukan 'yan mata masu shekaru sha biyar zuwa goma sha tara a ƙasashe masu raunin arziki. Kwamishinan kungiyar Girls Brigade a nan jihar Plateau vo Bitrus Choji ta ce manufar ranar 'yan mata ta duniyar shine a fahimtar da yara mata irin martabar da suke da shi. A nan muka koya musu da cewa abin da zai taimake su da za su inganta rayuwansu kamar a Girls Brigade. Muna da abubuwa da yawan da muka koya musu akwai motsan jiki akwai ilimi to a cikin wannan ilimi akwai abubuwa dafe-dafe da sauransu da za su taimake su da ba za su yi zaman lalaci ba in gwamnati za ta iya taimakawa ma 'yan mata su kawo abubuwa don mu haɗa hannu tare na kuma ji ta bakin wasu 'yan matan don jin me suka koya a taron na peace na yau na sani we ya kamata mu yi karatu ko ana ce me za ku yi karatu da shi za ku je ku zauna a kicin ne ku yi ma mamazan ku da kwa amma yau na san wai karyan su ne kuma auren da iyayenmu za su ce mana he za ku yi aure fa don mu nan na da kuɗi na koya wai ba shi da kyau ba Rabi Isa, na koya cewa mutum ya yi aure kafin lokacin shi ya zo wannan bayi da amfani. mutum ya je ya saya da wani daban a waje wannan ma bai da amfani yana zubar da 'yancin mace. Taken bikin ranar ɗiya mace na wannan shekara shine abinda matashiya za ta iya yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.